akwai wata matsala da ta faru a wata jiha daga cikin jihohin kudancin Najeriya da suka kira ni wannan abun ya ɗan kawo zafi a tsakanin malaman sunna shine yin walima ko liyafa ta yayin ɗaliban da suka gama haddar alƙur'ani kuma a zo a raba musu kyaututtuka kuma a bukukuwa yadda aka saba a ci abinci da sauransu waɗansu daga cikin malamai sun yi zafi suka ce wannan bid'a ce kenan suna nufi yana cikin yashtaruna bi ayatin ta samanan kalila malamin islamiyya ya koyar da yara daga baya bayan ya koyar da su kuma ya yi amfani da abin wajen nuna wa duniya cewa yaransa sun yi sauka har shi a ba shi kyauta ko a ba makarantar kyauta kaga idan bai halatta ba ya shiga cikin wannan ayar kenan to shin da gaske ne bai halatta ba ko ya halatta wannan ya halatta kai tsaye ga dalili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Abdullahi ibn Umar a cikin sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da'a ahadukum akahu idan ɗayan ku ya gayyaci dan uwansa wajen wata liyafa falyatihi to ya amsa wannan gayyatar ursan na aure ne au na hawahu ko waninsa ba aure ba walimar yayan ɗalibai ta shiga ciko bata shiga ba walimar suna don haihuwa ta shiga ciko bata shiga ba walimar ta gina sabon gida ta shiga ko bata shiga ba walimar ka ci makaranta ka gama digiri ko an sauke ka aiki ko ka dawo daga tafiya ko walimar mata da suke yi kafin a walimar maza duk wanda sun shiga cikin auna hawahu manzan Allah ta salama ya bashi abu ɗaya ce ko na aure ko na waninsa idan ya halatta akan mutum ya dawo daga tafiya al'udumu min safar ko kuma akan kaciya wa yara kamar yadda magabata suke yi yadda alqazi iyas ya fada a cikin sharhin sahih muslim yace magabata an same su suna yin walima har kala bakwai banda na aure kenan to idan an samu suna haka to duk abin da a yanzu kasan da cewa na farin ciki ne sai ka gayyaci mutane ka dafa abinci ka maida abun liyafa ka ba su abinci su ci don su yi farin ciki akan wannan abin ko su taya ka murna wannan ba laifi bane ka samu appointment sai ka yi walima ko waɗansu suka yi a madadinka ka samu damar gina gida sai ka yi walima ko waɗansu suka yi a madadinka wannan duka ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ursan aw nahwahu an fahimta wannan kuma ita ce fatawar malamai ita ce fatawar allajnatu da'ima duk da cewa waɗansu sun ɗan samu rudani na rashin fahimtar fatawar Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz an tambaye shi akan alwalimatu ala khatmil qur'an sai ce wannan bid'a ce kware haka ne bid'a ce akwai ta al'ada da mutane suke a waɗansu kasashe idan mutum ya ɗauko tilawar alqur'an yana sauka don ya samu lada yana kaiwa min aljinnati wannan sai a kira jama'a sai a yi biki na yayi saukan qur'ani kafin ya sake ɗaukowa wannan bid'a ce saboda shi karatun alqur'ani idan kana wannan ibada ce ina fata an fahimta ka sanya mata cewa idan an gama za a yi walima kana bukatar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta amma duk wanda ya zo bayan an zo yayin ɗalibansa sun gama hadda ba zai ce maka yayi wannan saboda addini haka ake yi ba ta yadda makarantar da bata yi ba kuma zai ce bata kyauta ba bai jingina ta da addini ba wannan saboda farin ciki ne na yara sun yi karatu a taya su murna ina fata an fahimta don haka wannan bai da alaka da shi shi yasa malamai suka ce ko da malaman islamiyan ne idan suka ce addini ne ta yadda idan ba a yi ba ba a yi daidai ba ko suka ce wa iyaye za a iya suka ce ba ma da kuɗi mu ba za mu iya ba sai suka ce dole sai an yi suka alakanta shi da addini wannan ya zama bid'a amma in sun ce al'ada ce tasu kawai baban da ya ga shi ba zai yi ba ba za a ba masa ba sannan ba za su yi amfani da abin su tsora wa mutane wani haraji mai yawa da zai tsananta gare su ba sannan ba za su zo su cakuɗa maza da mata ba ba zai sa su aikata wani abu na haram ba me zai sa ka haramta musu abin da Allah maɗaukakin sarki bai haramta musu ba ina fata mun fahimta waɗannan su ne matsalolin da nake gani sun shafi karatun baya yanzu za mu yi karatu na yau in Allah ya zo mai Allah ya ce ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين الله مدعوكين سركية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة wa atu zaka raki'in Allah ce wala talbisul haqqa bil batil kada ku gwamutsa gaskiya da barna kar ku gwamutsa kar ku hada gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma ku boye gaskiyar wa antum ta'lamun alhali kuna sani wa aqimus sala kuma ku tsaya da sallah wa zaka kuma ku bada zakka warka'u ma'ar raki'in kuma ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u abinda waɗannan ayoyi suke nufi shine Allah madaukakin sarki yana ci gaba da yin huduba wa banu Isra'il tun daga inda yace ya bani Isra'il a baya to sai ya ƙara musu da bayan umarnin da ya musu uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sai ya atafi a kansa da cewa wala talbisul haqqa bil batil kar ku rinka zuwa mu ta gaskiya da ƙarya bi mana wala takhlitu الحق الذي جاءكم من عند الله بالباطل الذي افتريتموه من تلقاء أو من تلقاء da ta zo muku daga wurin Allah. da soye-soyen rayukanku da ku kuka kirkiro sai ku haɗa a wuri ɗaya ku sa wanda bai gane bai ɗauka duka saƙon Allah ne akwai abin da Allah ne ya ci gaskiya ne akwai abin da kuranku yake so amma Allah bai ce ba sai ku haɗa su a wuri ɗaya sai ku jawo ayar ko idan kun zo fassarawa ku shigo da naku sai su ɗauka duka haka Allah yake nufi ko kuma a cikin ayoyin ma ku kawo ayoyin ƙarya waɗanda Allah bai ce ba ku ce duka Allah ne ya ce ko kuma ku ajiye ayoyin a gefe sai ku ɗauko wata magana da idan mutum ya ji zai ɗauka gaske ne alhali ƙarya ne sai ku haɗa tare da maganar gasken da jiya kuka faɗa suka gaskata ku kai, yau kuma da kuka jawo su sai ku faɗi ƙarya sai su haɗa kamar yadda jiya kuka yi gaskiya yau ma gaske ne yayi ya zama kun yi khaltul haqqi bil batil kun mu ƙarya da gaskiya idan kuka yi haka kuma zai zama wa taktumul haqqa dole a ɓoye gaskiyar ai ko kuma kar ku ɓoye gaskiya idan gaskiyar tana nan wa antum ta'lamun alhali kuna sanin cewa wannan gaskiya ce wa taktumul haqqa da kuma wala talbisu wannan la nahiya ce don haka talbisu kaga zai zama majzum don haka atafi a kansa ne wa taktumul haqqa ba za a ce wa taktumuna ba zai zama majzumun ne bi hadfin nun ba daidai yake da ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al wa antum ta'lamun wancan duka akwai nunun din wannan yace lima amma wannan kuma yace la don haka sai ta zama wato za a cire nunun din ko kuma ya zama wato mansubun ne bi hadfi an mudmara ma'anansa wala talbisu haqqa bil batili wa an taktumul haqqa wa fi kilal halatayn yajibu hafsun nun shi yasa ce wala talbisu bai ce wala talbisuna ba الحق bil وتكتموا wa taktumu تعلمون wa تعلمون واو wa antum ta'lamun wawun ce bi ma'ana la taktumu alhaqa hala na ta'lamuna annahu alhaqu kar ku koye gaskiya bayan kun san wannan gaskiyar daga Allah take kuma ku ki gaya wa mutane sai ku gaya musu son ranku idan kuka gaya musu son ranku su tunda ba malamai bane duk abin da suka ji daga bakin malam za su ɗauka sakon Allah ne